سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بها إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته har yanzu cikin <clears throat> wannan littafi na madarijus saliki da kuma babi da yake magana akan ladabi ladabi ga Allah maɗaukakin sarki muna cikin babi na ladabi ga annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam ya mana bayani a darasin da ya gabata dangane da abin da ya shafi ladabi da masu Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda za mu dan <coughs> eh, bi shi kaɗan ya ce wa ammal adabu ma'a rasuli sallallahu alaihi wa sallam fal qur'anu mamlu'un bi mutum yayi ladabi ga manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce wannan alqur'ani cike yake da shi ayoyi da yawa da suke nuna yadda za ka yi ladabi tare da manzala sallallahu alaihi wasallam wajen zance wajen zama wajen mu'amala wajen kira duka ayoyi da yawa sun nuna mana haka shi ne yake cewa fara'atul adabi ma'abu ma'ana kololuwan ladabi ga manzala sallallahu alaihi wasallama shine kamalul taslimi lahu cikan miƙa wuya gare shi duk abin da aka ce gashi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi kace sami'na wa ata'na ma'ana ka yadda ka amsa kuma ka yi biyayya kuma inda Allah ya ce wa ma kuma rasulu kudu. wa ma nahakum anhu fantahu wal inqiyadu li amri da kuma ba da kai ga umarninsa a ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam umarni ya zo daga gare shi to babu maganar tantama ko kuma a'a tunanin sai an eh, sake ma ko an ma zancen kwaskwari mutum ya miƙa wuya babu kokwanto a zuciyarka ko kaɗan haka nan wata laki kabara hubil kabuli wata tasdi duk abin da ya zo ma na zancensa ma'ana ta hanya wacce take ingantacciya to ka karɓa kuma ka gaskata kamar yadda abdullahi dan masu radiyallahu anhu yake cewa na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa sadiqul maktub yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu labari kuma shine as-sadiqu mai gaskiya wanda kuma in ya faɗa ake gaskata shi don haka duk abin da ya zo na zancen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ta hanya ingantacciya dole sai an sa wannan sharadi domin akwai hanya mara kyau wani sai dauko maganganun ƙarya sai ya danganta ma annabin Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan ba za a karba ba amma ta hanya wacce take ingantacciya mana ya tabbata cewa wane ya ji daga wane wane ya ji daga wane kuma ya haɗu da shi ya ji daga gare shi ko ya ji daga wanda ya ji daga gare shi har zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zance ya tabbata to idan aka samu haka ba magana kofanto a ciki Ya ce, duna an yahmilahu ma'arabata kayalin bafilin yusammihi ma'quda ba tare da mutum zai kawo tunaninsa ba wani zai ce ai wannan zancen ya saba da hankali da ba a gaya ma zancen manzo Allah sallallahu alaihi haka duk abin da yazo daga annabin sallallahu alaihi wasallama ko yayi daidai da tunaninka ko bai yi daidai ba ko ya ci karo da abin da kake so ko bai ci karo da shi ba dole ne ka karba wannan shine cikan ladari. aw yahmiluhu shubhatan aw shakkan kuma kada mutun ya kuskura ya kawo mai wannan zancen wata shubha nan ce wata shubha wani abu wanda yake kaman ba ba fili yake ba ko kwanto aw yuqaddimu alaihi ara'a rijali ko kuma ya dinga gabatar da ra'ayin mutane akan ra'ayin annabin Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba wanda Allah ya tsare shi ba musamman a irin wannan zamani da ya zamanto shi ilimin addini an mayar da shi hanya ta samun abubuwa na duniya ko kuma ta yin fice ko shuhura ko wasu abubuwa dai kuma ba duka ake zamuwa ake taruwa a zama ɗaya ba kana samun malamai na kwarai kuma kana samun wanda ba na kwarai ba Allah ya tsare don haka wani sai ka ga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ai ai wani ba haka ya gani ba mana ana gabatar da ra'ayin wasu akan rancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace wannan ba ba daidai bane wa zabalati azhani da ma wani datti ma na tunanin su dan haka fa yuwahiduhu bi tahkimi wa tasdid yana daga cikin cikan ladabi ka ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hukuncin da yazo da shi da kuma mika wuya da abin da yazo da shi shine wa yusallimu taslima mana ku miƙa wuya miƙa wuya ga abin da ya zo da shi wal inqiyadu da kuma ba da kai wani iz'anu da kaskantar da kai da bi kama wahada mulkin mulkilu subhanahu wa ta'ala bil ibadati wal khudu'i wal dhulli kaman yanda mutum yake ta Allah cikin bauta da kaskantar da kai da kuma sauraro da komewa da tawakkali to haka ya kamata yi ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wajen karban zancensa wajen biyayya gare shi don haka manzala sallallahu alaihi wasallam ba a tara shi da wani a cikin zancensa kamar yadda ba a tara Allah madaukakin sarki da wani a cikin bauta mana kamar yadda haramun ne mutum yayi shirka da Allah cikin abin da yake haƙƙi ne na Allah to haka nan haramun ne ka ɗauko ra'ayin wani ka hada da na annabin Allah ra'ayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ra'ayi bane ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya faɗa na bayanin shari'ar Allah wahayi ne sai Allah ya ce ma yanfiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha cewa eh, baya magana akan zuciyarsa duk abin da ya faɗa wahayi ne kuma wani hadisi da ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu ku sani cewa an bana alqur'ani da abin da yake kwatankwacin alqur'ani tare da shi shine sunna shine hadisansa dan haka kada a kawo hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce to ai ga maganar wani ta ci karo da wannan wannan ba daidai ba ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an ce ya yayi ya aikata ya ce ayi to wannan babu jayayya babu jayayya da haka yace fahuma tauhidani tauhidi ne kashi biyu a cikin wannan la najata lil abdi min azabillahi illa bihima ba yanda bawa zai tsira daga azabar Allah sai yayi aiki da wannan tauhidin guda biyu wanne ne yace na farko tauhidul mursil kadaita wanda ya aiko da manzo shine Allah madaukakin sarki wa tauhid mutaba'atir rasul sannan kadaita biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam da haka yace mutum baya taba samun tsira sai ya hada waɗannan guda biyu shine ba'atullahi wa ba'atur rasul ko ayoyi da yawa Allah ya ce atiiullah wa atiiur rasul man yuti'i rasul faqad ata'a Allah wa atiiullah wa atiiur rasul haka dai ayoyi suna nan da yawa na biyayyar Allah da annabinsa sallallahu alaihi wasallam fala hakimu ila gaini, da haka fa zai dauki hukuncin da ya shafi hukunci bane ya kai ga wani annabi wani labari ya zo duk da yake yana da rauni cewa wani bai hude ya yi sabani da musulmi akan wani al'amari sai suka je gaban manzala sallallahu alaihi wasallama sai yayi hukunci ya ba ba yahudan nan ma'ana gaskiya ma'ana ya ba shi haƙƙi sai eh, aka ce wannan musulmin bai gamsu da abin da ma'ana manzala sallallahu alaihi wasallam ya hukunta ba suna fitowa sai ya ce ni ba bai yadda da wannan hukuncin ba duk da yake wasu ce munafiki ne sai bai wuce ya ce to wajen wa kake so mu je ya ce mu je wajen umar suka je wajen umar radiyallahu anhu suka suka yi sa'a kuma suka same shi yana gida ya ce me ya kawo ku suka ce ga abin da ya kawo mu hukunci ne matsala muka samu sannan matsala sallallahu alaihi wasallam muka same shi ya mana hukunci amma shi wannan din da aka ce musulmin ne ya ce bai gamsu ba amma shi da yahuda yake cewa ni na ce na gamsu amma ya ce mu zo wajenka mana inda labarin ya zo tun da wasu ne suka rawaito a littattafan tarihi sai umar ya ce to ku dakata ina zuwa ya shiga gida sai ku dan bani lokaci zan fito yanzu da ya fito sai ya samu musulmin kawai sai ya tsara wuyan shi ya ce kai kama hanyar ta kasa wannan bai yadda da hukuncin annabi ba ai ba ke kenan sai ya tsara wuyan ya ce kai bai wuce da aka yadda da hukuncin annabin Allah da haka ba a hukunci da hukuncin wani in ba na annabin Allah ba sallallahu alaihi wasallam an gane ko ba ka ɗaukan hukunci ka kai wajen wani wala yarda bi hukmi kuma ba za ka taɓa yarda da hukuncin wani annabin Allah ba duk abin da annabin Allah ya hukunta ko da daɗi ko ba daɗi haka ne za a karɓe shi shi ne kamar yadda ubada ibn samit radiyallahu anhu yake cewa bayana rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ala sam'i wa ta'ati fil makrahi wal manshati yace mun yi mubaya'a mun ba da kanmu ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama akan sauraro da biyayya da dadi ba dadi dan haka sahabbai suke duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hukunta ba sa ja akan sa to ba baka ja da hukuncin annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam wala yakifu tanfiza amri kuma baya dakatar da zartar da wani hukunci na umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama haka nan wa tasdiqa khabarihi ala ardihi ala qawli shaykhihi wa imamihi aje tun da can dama akwai waɗanda suke bujiro da zancen su ga malaman su ko ga shehin sa ko wani shugaban sa yace to wanda yake da cikakken biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in dai aka ce zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo to bai kallon wani malamin ka kuma in dai ga zancen annabi yana na a kasa to duk wani zance sai a ajiye shi wa zawi mazhabihi wa qa'ifati wani ya ce to ai mazhaban mu ba haka tace ba ai ana yi ko sai wani ya ce ai mazhaban mu ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne yake magana kuma mazhaba a mazhaban mu ba haka aka ce ba to mazhaban nan wa take bi sai a duba abin da ya zo a mazhaban idan ya ci karo da abin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ji sai a ji. idan kuma ya yi daidai da abin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi haka ake so sai a dauka ya yi haka duk wani abu da ya saba da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kowace mazhaba ba mazhabar da ta kai ta annabi Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda zai ce ga wani abin nan sa da ya wuce na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu shi yasa da yawa zaka ga wasu malamai ana sai a yi sabani sai a ce wane da wane da wane sun saba da wane saboda su ga abin da suka dauka madogara hadisi kaza shi kuma madogarar da ya dauka ba ta da karfi an ajiye zancen saboda mai zancen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi yake sama ba zancen wani ba haka zai ga an yi kuskure mutum sai ya ce ai annabi ya ce ce to ai su malaman mu ba ba haka ta gaya ba sun malaman sun fa annabi ne kaga wannan akwai rashin ladabi eh akwai rashin ladabi saboda haka idan zance zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama babu ja a rawaito wata magana daga babban malami Abu Hanifa Allah ya masa rahama yana cewa idza ja'ana al-khabaru an sallallahu alaihi wa sallam yace fa ala ra'si wal wa idza ja'ana al-khabaru an sahabatihi fa hum ahlu lidhalika fala nukhatimuhum wa idza intaha al ila wa rijal wa rijal Abu Hanifa rahimahullahu yake cewa idan zance ya zo daga manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce to wannan kanmu a ƙasa babu ja haka nan idan zance ya zo daga sa'abban manza Allah sallallahu Alaihi wasallam in ji abu hanifa yake cewa in sa'abban manza Allah sallallahu Alaihi wasallam har zancensu ya zo suka ce abu kaza shi ne zance ya ce to su sun cancanci su ba da wannan fatawar ne ba ma ja da su ya ce amma idan wane da wane na gari kaza da gari kaza ya ce magana tashi ce ya ce to sai a gwada a gani shi malami ne mu ma malamai ne kowa sai baje kodin to kaga ne yana tabbatar da wannan tarbiyya na cewa zancen Allah sallallahu alaihi wasallam ba a hada zancen shi da na wani ba a hada zancen shi da na wani yace wa man yu'azzimuhu wasu hadda wanda suke girmama su ma sai su fifita zancen su akan zancen annabin Allah fa in adinu lahu nafadahu wa qabila khabarahu idan zance ya zo sai sun ɗauko in suka kai ga malamin nasu in ya musu dama shi ne sai su yi aiki da shi amma ya ce karfi aiki da shi sai su bari da wannan hatsari ne ya ce wa idan fa'in ɗalaba salamata a araba an amrihi wa kabarihi wa hu ilayin wa rafa hu an mawazi ya ce idan yana neman aminci to sai rabu da zancen wannan ya ajiye dau zancen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam in ba haka ba kuwa to sai dai a karkace sai a ta zancen sai a bashi wata ma'ana daban sai ya kira shi wai tawili yanzu wannan ta'awil ne a ta'awil shine ka canja zance daga asalin ma'anarsa ta daidai shine a ta'awil wa hamlan ko kuma yace a'a ai zancen yana iya yiwuwan kazali a misal kamar misali manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ah, man jarra thawbahu khuyala lam yanzur ilayhi yawm al-qiyamah Ke duk wanda ya ja tufafinsa da nuna tinkaho da alfahari ma'ana tufafinsa ya wuce idan sawunsa to Allah madaukakin sarki ba zai kalle shi ranar tashi alkiyama kallo na rahama ba Allah ba zai kalle shi ba in ka zo ka kawo wannan hadisin sai ga mutum yana take wando sai ce ai a hadisin an ce ku kuyala an ce sai mutum ya yi haka da da niyyar nuna isa to ka ga abin wanda zai dinga take wando baya jin isa a jikinsa ko wanda zai dinga jan sa a kasa ba da niyyar isa ba Allahumma ya tabbata zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar radiyallahu anhu da wannan hadisin yazo sai abubakar ya kawo kuka wajen manzala sallallahu alaihi wasallam sai ya manzala sallallahu alaihi wasallama tufafin na ina saka abubakar bai da bai da bai da kiba yace ina saka ina daure sai kogo na ba zai iya sauka sai dinga sauka yace an talasta min yace kai abubakar ba ta cikin to mun yanzu wannan zamanin waye zai ce ba kai shi manzala sallallahu alaihi wasallama yace abubakar kai ba ta cikin su Allah ya bayar da shi ya san abubakar zuciyar shi a tsarkakakkiya ce ba ciki ya ce kai baka cikin wanda za su yi kuyala to yanzu kai in kana tashiwa ka ce an ce ban da kuyala a waye ya ce ma kai din irin abubakar kuma akwai ɗaya hadisin da za a ɗauka shi kan wannan shine ah, ma asfala min al-ka'bayn min al-izar fa bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya zarce idan sawu to yana wuta to wannan ya za a yi da shi kuma Ke duk abin da ya zarce idansa wannan kasusuwan guda biyu duk abin da ya kasa da su a wuta yake ba ga sai mutum ya kiyaye wani zai ce a'a ai ba haka ake nufi ba ana nufin idan kai ka ji cewa ka nuna isani maza Allah sallallahu alaihi ya ce fa finnar ya ka ce kuma wani istimar? ai ba wani magana istimar. ba wani abin da zai dauka kuma ai ai ce finnar finnar ko kuma da yace kullu bid'atin balala wa kullu balalatin finnar cewa duk wata bid'a fata ce sai aka ce akwai bid'a hasana mai kyau akwai bid'a mustahabba akwai bid'a kaza akwai bid'a kaza akwai mai kyau akwai wacce ake so a yi akwai ta kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san wannan bane shi yace fa kullu bid'atin balala duk wata bid'a balala ce kullu bid'atin balala duk wata bid'a bata ce duk abin da za a kirkirar da shi a shigar da shi addini bai cikin sa bai cikin sa a shigar da shi yace balala wai yace a'a ai muna taro ne ranar juma'a mu haɗu mu karanta sun kafa goma goma don neman biyan bukatuwa yake ku yi bid'a dan za a tambaye mutum yin wannan din da kuke ibada ne ko ba ibada bane kagan ba ibada ba ne yanzu ba amfani ke nan kuma ibada ne ina dalilinsa babu sai a bai sai a bai saboda haka wani sai ya zo ya yi ta ma kwalmaɗe-kwalmaɗe sai ya kamo can ya hada da shi dai sai ya kyautata wannan abin ya mayar da shi cikin addini ya sa shi ya yi kyau to irin wannan ne malam yake jan hankali a kai ya ce fala an yalqal abdu rabbahu bi kulli dhanbin ala al-itlaq ma khala ash-shirk billah khairun lahu min an yalqahu bi hadhihi al-hal yace wallahi bawa ya sadu da Allah madaukakin sarki da kowane zunubi in banda shirka bawa ya hadu da Allah madaukakin sarki da duk wani zunubi in ba shirka ba ya ce wallahi ya fi mishi sauƙi da alkhairi fiye da ya haɗu da Allah maɗaukakin sarki yana ja da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam cikin zancen ce gara ka haɗu da Allah wani laifi kake kan ka haɗu da Allah kai kana haɗa malaminka ko wani shugabanka da annabin Allah ko kana ja da annabin Allah ya ce wallahi gara ka haɗu da Allah da duwani zunubi in ba ta ma ce yau ka tsaye a gaban Allah an ce mazala sallallahu alaihi wasallama shine abokin husumarka ga abin da yace kai ga abin da kace ai wannan babban hatsari ne babban hatsari ne annabi ya ce kaza kai ka ce kaza Shi ne ne yake bada misalin wani abu da ya faru da shi a lokacin sa yace wala qad khafaftu yawman ba'da akabira Ya yace wata rana na taɓa yin wato zance da wani daga cikin ire-iren waɗannan masu jujjuya hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko su gina ra'ayinsu yace da na haɗu da shi fa qultu lahu sai na ce mishi ta'altuka billah shi ibn qayyim an san shi wajen fito na fito da waɗanda suke masu farna bai jin tsoron faɗan gaskiya duk inda take ko a yaya yake baya jin tsoro sai ce zan roƙe ka da sunan Allah ni zan tambaye ka yace manya babba ne fa a cikin manyan waɗannan yace law qaddara anna rasul sallallahu alaihi wa sallam hayyun baina azhurina yace ni tambayar da zan ma yanzu a kwatanta a kaddara cewa manzala sallallahu alaihi wasallam yana raya a cikin mu a zamanin ki nake gaya masa ce da yanzu manzala sallallahu alaihi wasallam yana raya a cikin mu ne wa qad wajahana bi kalamihi wa khitabi sai ya mana magana da zance sai ce to tambayar da zan ma shin tilas ne a lokacin mu bi wannan zancen ba tare da mun daura shi akan fahimtar wani ba ko kuma a'a ba za mu bi wannan zancen da ya gaya mana ba sai mun je mun tambayi ra'ayin wani dan bai da masa ke ce a kaddara cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na raye sai ya ce mana kaza shin wajibi ne yanzu da ya ce mana kaza din mu bi zancen shi ko kuma a'a sai mun je mun ji ra'ayin wani tukunna sannan mu yi aiki da zancen shi sai ya ce amsar da ya bayar ya ce a'a ai wannan babu jayayya ka sani ya ce ai kana fardo almubadaratu ila al-imtithal min ghairi iltifatin ila ai dole ne yanzu in dai a ce haka ne abin da ka faɗa dole mu yi biyayya gare shi ba tare da kallon waninsa ba sai ya ce to menene abin da ya shafe wannan bayan rayuwarsa akwai abin da ya ɗauke wannan hukuncin bayan komawa shi ga Allah ya ce in ya faɗi zance sai an je an nemi fashin baƙi a wajen wani kama a yi aiki da shi ko kuma akwai abin da ya shafa wannan hukuncin ya zama mu ba tilas bane akan mu ce to a lokacin ne fa mutumin ya dimauce ya rasa amsar da zai bashi to ka ji tsoron Allah madaukakin ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kasantuwar ya koma ga Allah madaukakin sarki sunnan nan tashi fa tana nan har kiyamin sa har tashin alkiyama tana nan za a yanzu ai abubuwa da yawa matsaloli za su taso a ce a koma a ji mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me ya faɗa kuma ina yawan misali da wannan hali da muke ciki yanzu da wannan cutar cutar ta ɓarfi in ana neman mafita me za a ce ma musulmi me shari'a ta ce a kanta me Allah ya ce a yi me manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce a aka ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce in kun ji cutar nan a gari kan ku shiga in kuna ciki kan ku fita shikenan to ne ya ce wallahi ni sai na shiga to wallahi ya haka ya saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko yana cikin garin yace ban ga wanda ya isa ya hana ni fita ba abin da ya saba waye saba ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan shi yace karka fita kuma yace in kana waje karka shigo kuma abinda sayyidina Umar radiyallahu anhu ya dauka kina ko yace mu ba za mu shiga ba za mu koma inda muka fito saboda gashi mun samu babban dalili don haka ku zo mu koma Aka umar ya koma aka ce ka tsere makaddarar Allah ne da abin da Allah ya kunta ya ce firaran min kadarin lahi ila kadarin da abin da Allah ya rubuta mana ko mun tsere ma zai same mu a gaba saboda haka mun tsere makaddarar Allah ne zuwa wata kaddarar Allah haka haka sahabbai suke shi yasa akwai wani littafi da wani malami ya rubuta sunan shi as-sahaba wal istijaba sahabbai da amsa ma kiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam in ka didili rayuwar sahabbai da zarar manzala sallallahu yana ce kaza kafin ya gama sun dauki umarnin nan mu ne a ƙarshen zamani yanzu sai mutum ya je ya nemi sai ya yi consultation in ya ji hadisin ya zo sai ya je a tabbatar wai wannan hukuncin anya ko haka ne sai ya ji mana yana kokwantan cewa hukuncin ba daidai ba ne sai ban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza sai ya je ya tabbatar cewa wannan abun haka ne ko ba haka ba ne kaga wannan akwai rashin girmamawa akwai rashin ladabi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su bai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa ku yi kaza a take za su yi ai akwai labarin Anas ibn Nabat Kamar sha ba da wannan misalin a ranar yakin Uhud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabbai yayin shela shi Anas yana tare ba Anas ba eh ɗaya daga cikin sahabbai yana rike da wasu dabino a hannunsa kwara uku mana yana ganin yana so ya ci kafin a gama jihadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yi ce ya yace ma kuma wa baina an tadkhulul jannata illa an yaktulakum Ya ce ba abin da zai shiga tsakaninku da shiga aljanna sai dai in waɗannan ba su kashe ku ba jin wannan abin a kunnensa wannan sahabin me yace ce, ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba abin da zai shiga hana mu shiga aljanna sai in ba kashe mu ba yace haka na faɗa ya ce to ai ina ganin rayuwa ce mai tsayi a ce sai na tsaya na cinye waɗannan dabinan guda uku da aka sai watsar da su kawai ya ji to maza ta sallallahu ya gaya masa ya ce matuƙar in suna son shiga aljanna ya ce abu kaɗai zai hana su shiga aljanna irin wannan yanayi shine in wannan ba su kashe su ba amma duk wanda aka kai shi a wannan yanayi sai zai shiga aljanna sai watsar da dabinan ya shiga cikin su ya je yana hanya sai ya haɗu da wani daga cikin sahabbai yana don faruwa ya ce kai wannan wajen inda na fitar nan fa gungun kafiran nan suna da yawa ya ce an yi abin da nake nan nake jin ƙanshin aljanna don na ji lafa ya ce kaza haka wannan istijaba ana gaya masa abin a tafiya ya gaskata abin ba ko kwanto ba ja to haka sahabbai suke to mu ba haka bane zan ba da misali daya hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari manzala sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man aftara ala sab'i tamaratin min tamril madina cewa duk wanda ya wayi gani ya karya da dabino kwaya bakwai daga cikin dabinan madina to ba abin da zai cutar da shi na guba ko kuma na tsari yanzu sai aka samu mutum ya ci guba kana zuwa ka kawo masa wannan dabinan da sassafe ila da sassafe ya ci guba kana kawo masa wannan dabinan ka ce shi wallahi wani mutane in ka tara mutum goma tara da rabi sai sun yi ja a kai wani zai ce "An yi abin nan ko dai za a ja nemo wani magani na guba da wani ba ja ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ta ya fada huwa tarikul masduq sannan mutum eh, kunama tana harbinsa a jika gishiri a shafa a wajen shi kenan dafin ya fita yanzu ka ce a saba gida ce kai sai an ji an masa allura <laughs> wannan abin da ya zo a sunna yana ganin kai abin nan ba zai aiki ba haka ne to kaga ire-iren wannan ake so mutum ya ce. an ce ba manzala sallallahu alaihi wasallam kaza ba daga Allah ne ba daga Allah ne ma yan sai ko anil hawa abin da ya faɗa daga Allah ne kuma Allah shine